I say that's big bop. I say that's big bop. I say that's big bop. Gani da kuma kama hip-hop Shirin da waƙar Hausa hip-hop Arewa mun faso cikin hip-hop Da nomis ji ambasadan hip-hop Shiri na wayarwa, shiri na ƙatarwa Hip-hop ɗaukaka al'ada da martaba al'ada manna ce cibo wannan lecture drake and the teacher mu muke da swagger on the mic daga laski da has to a knc a su And that's a easy e chicken cikin sabin tis muke da rapping The shi muke da zana sako a bango da kaji haushi sai ka mai da shi a bango da baka ta kare yan ciki da tatu bake ta gane yan uwan jini na za ku so ku ganda tun da babu dragrin mu arewa samu mu da ba ku failing. masu kallo dai muna da tare da ku da cikin dai wannan da shirin dai namu na hip hop ah, inda wannan shirin da yau kun muke tare da ah, babban artist babban rapper a kasar hausa wato wanda aka fi sani da ɗan ladin kima na gode kima kuma assalamu <laughs> alaikum eh wato yau dai muna tare da kai sai gashi kuma na je ni na ɗauko ka kasan na jima Kina jin ana ta tambaya na mutane suna ta rubuta mana kan pejin mu na Arewa 24 Facebook mm. dan ladin kima dan ladin kima dan ladin kima to yau sai na ce ni ne zan je dauko ka in yi tafiya da kai ka mm. fance ni na ga ba ma kima tun da yau na kamo ka mm. kawai zan je in dan kai ka da zan ma dan shopping ne ba wani zan maka shopping ba h hip hop shirin ne zai ma shopping wato shi eh, da gaske shirin ma eh, shi ne zai mun eh saboda ya ji daɗi inda ya je ya samo ka gaske eh ka fance ni to zan so dai ka dan gaya masu kallo tukuna a a menene ma tukuna ita kanta kima din eh jama'a assalamu alaikum kamar yanda dan uwa Nomis G ya hmm. faɗa hmm. a sunana Adamu Umar Adamu hmm. wanda duniya ta waka ta fi sani na da ɗanladin kima wannan dalilin samun wannan suna ya samu usuli ne a kamatin daga yanayin zama na cikin guys da sauransu eh. a duk lokacin da wani ko zai fasin ko wata za ta yi fasin mm. haka kada mutum ya zo ya saki harshensa a cikin gayuna kenan ya yi mana wata kalma da za ta janyo mana rashin mutunci ko daraja da sauran wasu abubuwa eh. don haka sai nake a yawan faɗin kalmar kima dai kima da eh, abin sannan a hankali kawai to duk wani guys ɗina ya je zauna zai yi magana ta zai bada kwatance da ni zai ce ɗalladin kima eh ga wajen mm. ɗalladin kima aka yi haka aka yi kaza kaza so daga nan aka samu dai daga nan aka samu ita wannan kalma ta kima kenan ko gaske to sannan akwai wani abu wanda nake so dan tambaye ka ne ɗalladin kima za ka ga yanzu yara ko da yaushe a kowane yaro shi ma sai ce music sai ce hip hop sai ce hip hop sai ce music shin kai kana ganin cewa kamar inda suke yi dinnan suna ɗauko hanyoyin da ainihin hip hop din ya ko koyi muna kwaikwayon abin da America suke yi ne daban saboda kasan shi hip hop nan fa ba wai bature bane yake gaskiya ban ne ko to bakin mutum ne yake da hip hop shi kanshi bature ma haushi yake ji da cewa ba shi ne ya samu asalin ta ba gaske to amma kuma kasan akwai bambanci kowane bangare suna daukar nasu bangaren wanda su dinga kai sakon sau dama ita hip hop an yi ta don sako ne gaske to kana ganin cewa yaran mu dinnan da kowa din ne shin waƙoƙin baza suke sawa su yi ko a'a suna kwafin irin na america ne irin na wannan abun koko namu wanda irin zai nuna al'adunmu da waɗansu abubuwan ake yanzu wato abin da yake faruwa nomis ji mm. a gaskiyar magana wannan mm. magana ka yi min tambaya akan gurbi wanda ya kamata in ce wani abu akai gaskiya ne wato ainihin yanda kamar yanda ka faɗa a baya shi kansa bature mm. yana jin haushin cewa a yau a rayuwa ba shi ya fara kirkiro wannan eh. a ah, kalma ko salo na hip hop ba to mu a nan a ɓangarenmu mu na hausa a hausance mm. mu ma muna da hip hop ba wai turawa ne ah, ba wai su a ah, black americans ko black others ne suke da irin wai salo na hip hop eh, ba mu ma muna da shi saboda anan ma iya san mun ina iya tunawa da wani kakanmu uba a mm. duniyar waka da muka samu tun da can a al'adance a gargajiyance wanda ake kiransa da ɗan gambara eh. waka ita ka'idar hip hop waka ce wadda za ka faɗi kalma kuma sannan ka ajiye ta a daidai gurbin numfashi sannan su fita da kiɗan a daidai wannan lokacin mm. wannan shine abin da na sani da hip hop wata kasan su kasan shi sa muke cewa wata yan gambaran nan ma watan su kansu fan ka lura dama dama zaka cewa hip hop ake ne saboda magana ci ake yin ta ko kaza kaza kaza kaza ana ana saka maka ta kuma cikin Shi ne dai abin da yake eh, faruwa so in ban manta ba akwai wani mawakin mu fitacce a mm. duniyar hip hop a nan jihar Kano eh. a ya fito yayi wata sa da yake cewa a ghetto ne ake ta mutsikewa ne ne a ghetto ne ake ta wa a ghetto ne <laughs> amma cikin salo amma ba wai matsayin mu ne sai yake ta wani gwalangoso yana ta eh. a'a gaske yake faɗa a eh, san cewa namiji ne yake kira akan wani eh, abu fa da bai kamata ba watan to yanzu dai ka gane ko mm. kafin mu ci gaba mun zo wannan dan wurin inda zamu dan shiga mu basar gaske abin da shi wannan shirin da ke ci zai je da dauko ma abin da zai dan ba saboda haka za mu faki nan hmm? inda za mu sako sai mu je mu shiga cikin nan yau godiya nake yi yauwa thank you sir officer officer godiya nake yi officer yauwa Ladi mu shiga ciki ba damuwa let's go yanzu kawai za mu shiga ne da aka fi dai ku dai cigaba da bin da cikin wannan shirin dai <laughs> na gode officer mu gaisa mu gaisa to let's go let's go yanzu mun shigo nan da masu kallo dai muna tare da ku da cikin wani shirin da na mana kayaci da mana biya mu yau kwa ya eh, harka ce ke yin ta kima saboda ka kima abin da kake so duk da wurin komai kake so yau shirin komai kake so kawai shirin ya ji ne kawai yau zai <laughs> yawwa <laughs> kana cewa ma gaskiya ne kenan eh ni kaga ma nan na dan tura maka dan wannan abin kana yi kana daukowa kawai haka za ka yi kana son wannan mai zafin ne Wanne wannan mai zafin in kace kana son shi kawai sai ma kawai shi ke ta hmm? shi ma kansa wannan kana buƙatar sa so na gode kima yanzu bari kuma mu duba mu ga abin da ƴan mata su kuma suke yi ƴan mata ah. ya ne eh to sannan kuma ashe kun gane ni kenan so kun gane cewa hip hop ne anan wallahi muna kallon program din okay kuna kallon shirin kenan in dai kuna kallo dai ba wai dai da gangan kuke ba zan tambaye ku wani abu duk wacce ta an samu ni abin da zaki ki siya a nan wurin enormous d ne zai biya muku kuɗi kuma ce h hip hop ne zai biya muku da misalin karfe nawa ake yin shirin h hip hop kuma wace rana ake yin shi a gidan tv arewa 24 Ranar Juma'a. Da karfe na? Karfe takwas da dare. <laughs> To gaskiya ne kuma zan so in tambayi a wannan abokiyar taki tunda kun ce duk kuna kallo eh shi kuma shirin zafafa da karfe nawa ake yin shi a arewa 24 zafafa ana yin shirin ne karfe tara na dare bayan an gama shirin hip hop eh sannan sai kuma a zo a ɗora top 10 kenan ko to gaskiya ne wannan mutanen na fahimci cewa eh kuna bin arewa 24 so da ka duk abin da za ku siya a nan wurin duk ku gama zuba abin da za ku je ku wajen wajen kashiya can na ba ku dama ku ɗauki abin da kuke so a nan ni kuma da kima muna nan muna yawon mu ko ba gama kima muna ci gaba da ɗaukan eh abin da muke so in kun gama sai ku je wajen kashiya can na mu ji zai biya mu <laughs> kima yeah you're welcome <clears throat> so nake ga ka ɗauki abin da kake so Ah, ah, ah, nice kana bukatan shi yanzu kuma sai mai kuma kenan kake bukata kasan yiwa fa kamar adc ka ne da zaka motsa ma ina bin ka ne eh, eh eh ina bin ka saboda kai sarki ne <laughs> ka gane so yanzu kana bukatan wani ba nan ma yake hmm? Duk abin da kake daji a na kai sheka akan nan kawai ina nura yau da hagu har a san maku wannan shi ma ya mako? so that's great yanzu ah that's all koko dai mu ci gaba da yi kufi your okay with this one shine ko muka je muka turo ni kuma har na zo na dauko wannan katon na abin na turawa kuma shi karamin abu ne kuma za a dauka to shikenan masu kallon mu dai muna tare da ku cikin wannan shirin da namu na H hip hop da eh, da ladin kima aka da Hausa Rafa aka eh, kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai nan kima. now we need to go off mu mu duba kuma abin da muke ganin ina bukata ko kuma inda wani abu sai mu tattauna a cikin wannan shirin namu da na age equal so da dai mutane su gane cewa fa ana tare da norms ji da kima a cikin shirin eh, h e hip hop to ku zo na gaban talabijin inda za mu dan tafi mu je sama kuma mu duba abin da za mu duba da yamma. dai ka san mu shirin ya ci ko ne zamu eh. nemi wurin mu zauna ne gaskiya ne ah, ah, yadda mazaje ya ne eh sannan eh no shi kenan to daga ina kenan waɗannan mutane zamfara state kuka zo nan kano kuma kuka zo kan? kano ok musamman dama don ku zo ku gano musu ji sannan ku so na dan shigo nan kina ana dan neman wani abu za a dan ba su feelings kenan da shi ko ba haka bane sa to kai sunan ka kenan sunana abdulrahman jamilu Okey Abdul Rahman Jamil Medina. Okey dekat Zamfara. Dekat Zamfara. kai kuma sunana Fadil Rabiu Sani okay Fadil eh, Rabiu Sani kai ma da dan samfara ne eh, kai ma ko so wata yan samfara suna kallon shirin H pop ko kodin shi eh muna kallon H pop a kodin shi eh, gaskiya muna enjoying din shi so kun ji dadin da muka hada da ku kenan ah, ma ai musamman saboda mu gano mu ji muka zo okay kun zo Kano da ba musamman tun to kuma da a ce kuma to ganna na a ah, za mu yi ah, <laughs> kai <laughs> su za ta fi ne to yanzu me kun zo sai nan wurin tukun zo mu dan duba wani mai ne da sabuwa to shike nan bai tunda dai duk mutane na ne ku kuma ko ba haka bane sai mu je nan su dauki abin da suke so eh tunda yau sun gano mu zai daddiya cikin shirin h hip hop so da ku duba abin da kuke so a nan yau shirin h hip hop ne yake muku fita yes yes yau yau ko duk wanda na gani a nan wanda yake kallon shirin h hop ina ga mishi kawai dauki abin da yake so ko ba haka bane yau wasu that's great ni ma farin ciki na ne ko ba haka bane yau so that's great okay shikenan ya yi makin to shi kenan ba damuwa saboda haka yanzu dai za mu je mu zauna dai ku dai ci gaba da bin mu cikin wannan da shirin da na musti wata hip hop inda dai nake tare da babban bako na wanda muka taho da shi tun daga farkon shirin shine za mu zo mu zauna a nan nan da supermarket ne kuma ba ruwan mu dama dai inda muka samu kawai zama za mu yi mai abin da ya kawo mu aladi zauna a nan wurin kai ka samu staff din ma muka zauna muka zauna amma ba ko ba haka wani gaske eh Ladi, dadi ina ganin kamar za mu zo na can amma na ga kamar za mu takura mutanen da suke can mm, wurin eh shi sa nake cewa kawai mu dan dawo daga a tunan wurin mu ci gaba da dan tattaunawa da su ina ta dan tambayan ka waɗansu abubuwa saboda kafin da an gama shopping kafin dai ka mm. ka gane shi sa nake so mutane su filin ɗinka kafin kuma mu je mu kalli videos ɗinka mu ga irin ayyukan da kai da ladin kima mm. ainihin kai irin salon hip hop ɗinka ba wani irin salo ne ya mabanta shi da na raguwa wanda mutane suke yi wato abin da yake faruwa na da salon hip hop nawa mm. wanda ya bambanta yau kuma da sauran mawaka da mm. kowa na ai hip hop mm. shine so da ni dai na kan wafi featuring muryar mace a ciki eh, amma kuma makogaran namu da ɗaya ne mm. wajen ba da saƙon da azancin da fitowar amin waka eh. ka ji ta inda na bambanta da su ke eh, eh so da su wani lokacin mutanen mu ba sa sa ainihin muryar mace a cikin waƙoƙin da suke yi to kuma baka ta cewa ko waka ce bata zo inda za a amfani da macen ba mm. ka san ita waka zuwa take wata ya kamata a saka mata mace wata kuma za ka ga abin da ma ko da an saka masa kamar an rage abin daɗi ne yawwa amma kuma mm. ina yi daɗa dura sa a layi suna yi amma ba bai kamar yadda nake ba mm. da yake a nima yanzu na dawo na canza concept din na shigo irin wannan sauyin da mm. na su nan gayin a geto su ke wawa wasu ke ba gane ai <laughs> na fahimci abin da yake faruwa ni ma na so wannan bangaren sala gaskiya ba wai na ajiye bane mm. na shiga yanayin salo na mawakan mu na Naija mhm. music da suke gaskiya na kutu a wannan bangaren yanzu ina so mhm. in gwada da muryata ah. na kamar ah, a zamanance da su masu fito da nasu salon mhm. suka ɗauka kuma duniya ta san su da shi gaskiya mm. to yanzu kamar ɗaladin kima ka san kai ka jima mm. in zaka tana za ga hip hop din ma mm. kana ɗaya daga cikin mutanen da muka sani wanda kowane gidan rediyo da ko'ina ake jinka da sauransu kamar ka samu kamar shekaru nawa ka gane a cikin harka irin ta hip hop music gaskiya na samu shekarun da na samu a cikin ah, wannan harka ta hausa hip hop mm. gaskiya akalla muna iya daukan daga kan 2008 mm. zuwa yau nan mm. kaga at least muna da wajen shekara nawa kenan fara mm, yin ita kanta waka eh, wajen goma sha uku eh. daga lokacin da na fara kenan amma ushin can ni ba ba ma mawakin ba ne. Rubutu nake na wakokin. Wace kai rubutu kake tun asali kenan. In kai rubuta zaka ban mutane eh sai a rera kuma a zo a biya ka a hakinka na rubutun da kai. to oke daga baya kenan sai kai na cewa gwanda ma kai kamar fara yi kenan tunda kai ka saba rubutu to shine irin kamar mashawarta da abokanai mm. sai suke bani shawarar cewa kima ya kamata kai ma mm. ka fara gwada waɗannan waƙoƙin da kanka gaskiya ina zaune sai in kirkiri launi kawai sai in ɗauki waraka da holama mm. in rubuta waƙa nan take don haka abokanai na suna surprising din abin saboda mm. waka baiwa ce wani abu ne mai girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba gaskiya kamar hadda alqur'ani ne Allah ya baka akan ka gaskiya ne ya baka ya baka shi gaskiya ne baiwa ne to haka mm. zalika waka idan in aka baka an baka mm. wani bai isa ya yi ta ba gaskiya ne ko da yaya ne so daga nan kenan mutane sai suka dinga jin hankalin ka cewa kai ma ka fara yi sannan sai ka zo sai ka fara yi ba to wace waka ce ka fara yin ta irin ta farko wanda mutane suka fara jin ka ko ina kai waƙar da na fara yi ta farko da mutane suka fara jina wannan waƙa ita ce wannan abu yau jama'a na damuna. Ok, ya wakan yake ya karin wakan hmm, yake? Za ka ji waƙar da fitacciya ce jama'a sun santa da yawa. Eh. Za ka ji tana shekawa hmm. ta kan ce wannan abu yau jama'a na damunta. Yau hmm. ɗan da take so ya ci mutuncinta. Ok. kima take musu nuninta. Hmm, gaskiya ne amshin wakar na san cewa shi mai kallo mai saurare <laughs> eh, ya san da eh, wakar ya san ita wakar wannan shi ne gaskiya ne so to daga ita kenan sai kuma aka zaka fara samun waɗansu suka biyo baya yawa sai wasu suka dinga biyowa hmm. baya saboda tun daga kan waka tun daga nan zaka san cewa wannan hip hop artist ne gaskiya da na tashi fitowa da ina rubuta waƙoƙi irin wancan nanaye na fina-finai na eh, wani eh. ni da zan fito sai na ga cewa ya zan yi fito da wani concept wanda ya bambanta mm. da na kowa gaskiya ne ya bambanta shine sai ka koma gefe sai ka zauna ka ce bari ka tsaro wani abu wanda zai zo da salon ɗalladin kima eh domin kimar ka ce dama a ce kuma ka zo da wani salon kima kimar ka ce <laughs> eh na gode wannan shine abin da yake faruwa eh. don haka sai na fito yarinya tana shekawa tana rauji tana yawo da muryata mm. idan ta sauka koros mm. kenan ni kuma sai a ji ni da muryar maza mm. muryar da duniya ma ta fi yadda da ita ma cewa mm. wannan muryar ita ce mm. in kana yin ta kai ne mawaƙi gaskiya ne eh. kamar yadda misali dai zan sake bayarwa mm-hmm. ba ba zan fasa sake ba zan saki ba kallo mai saurari <laughs> eh. na cewa ana ta danne kajinan mu da waye waye ana ta waye da kuraye da wace kuwa <laughs> eh wannan muryar ke na so eh, to kuma dan ladi asalin shi a cikin industry din nan ba kaga dai da rubutu duka ke kaman ku ne ainihin wato founder din ma da kuka dinga dagiya kenan dan na san kana daga cikin waɗanda aka dinga wahala a cikin hip hop ko ba haka bane to amma akwai wanda ya dora ka akan layin wanda ke baka gudunmuwa nan yin music ko ko a'a kawai kai ne kawai da karfin ka da me duka ke yin sa wato abin da yake faruwa no har yau har gobe babu wani wanda ya fito ya ƙara mun wani amenities mm. game da wannan harkar tamu ni ni kadai nake faɗi tashi na mm. ni ni kadai nake gyara kwakwalwata ni ni kadai nake tsarkake tunanina mm. ni ni kadai nake tsarkake zuciya zuciyata akan harkata sannan ni ni kadai ne nake na sa a raina da sauran ire-iren ku da sauran manya da suke a cikin wannan duniya tamu ta hip hop tunda mun samu haɗin kai yawancinmu amma haɗin kan ba can ba amma akwai yawancin wanda muka yarda da junanmu cewa nomis ji ya yarda ɗan ladin kima ya iya na yarda nomis ji ya iya na yarda bile o ya iya na yarda wancan ya iya ya kai da lidde gaskiya amma ba girma ka mm, gane mm. babu wani girma ka fuskance ni cewa na fi nomis ji ne ne ji ya mm. fi ne ko wancan ya fi ne mu muna da haɗin kai fiye da yadda ake tsammani da dama rashin dama ne da zan samu dama in samu lokaci mm. wannan abun na a wannan program naka da Allah ya sa a ce ya kai ka bar awa uku ko hudu ko mm, biyar ma mm. da na yi magana akan mutanen mu yan arewa kamata su shigo cikin wannan abu da haka aka tashi matasan mu da suke kudu har yau din nan ba wai aiki suka fi mu iyawa ba ne din nan manyan su da suke a zaune a garin a cikin gidajen su, su suka shigo cikin harka ka mm-hmm. gane aljihun malamalin su da suka haɗu suka zo suka gina su har suka zama wani abu da ma suke kallon cewa mm. yau idan har baka da wani wata sana'a mm. ka fuskance ni ai kai kawai baki ɗaya ga baki ɗaya rayuwar ma ba ta yi kyau ga baki ne a cikin jama'a ba gaskiya ne to da wannan matasa irin na kudu mawaka sun ci gaba gaskiya ne so kuma kuma muna kai mm. insha Allah to yanzu kiran manya su zo kan kuma na san su kansu suna jin ka ka gane da manyan da suke kallon da waye din ma da wanda suke halan da suna ji Alhaji to kuma a cikin tafiyar ka ba mm. ta ita kanta watan shi music nan da ka ji ma kana yi kuma kai kanka kai fice mm. aka san ka videos nawa kai kai To zuwa yanzu tun da ni ne kaɗai nake hmm. wannan harka babu hmm. kowa. Hmm. Zuwa yanzu bidiyo na farko na yi ina kan na biyu. Wanda ina tunanin cewa me kallo za ka iya nishaɗantar da shi a cikin wannan program namu na Hausa hip hop eh. insha Allah zai bi ka daga ciki zai ga wasu mm. daga ciki sannan bayan wannan idan mun hattama shi saboda muna kai ba mu gama ba gaskiya ne. idan muka gama shi kuma za mu fada kan wani eh to shikenan to yanzu kenan a ina ganin alama akwai kaman waƙoƙi guda biyu wanda na san an yi videos din na san muna tare da ku a cikin wannan shirin ma na san za ku kalli waɗannan waƙoƙin yanzu za mu dan je mu kalli waka guda ɗaya ne ko Idan muka je mu kalli guda ɗaya sai mu da waƙoƙi guda nawa ne kuma kai wacce kake so a fara buga musu tukunna to tunda yanzu dan su san ma kai ne dan yanzu guda mm. biyu aka baka mm. ah, akwai taho da sauri sauri akwai kai nake so kai nake so eh. to zabu guda daya dan ganin cewa kai jama'ar ka ce ga baki ne eh. jama'ar mu ce eh. ka zabu kwaya ɗaya sai ka yi musu flavor to shikenan to ah, masu kallo muna tare da ku cikin wannan shirin da namu na hip hop tare da ɗalladin kima watan kuma mai kima kuma ɗan kima kuma ka wani yanzu za mu tafi muje mu ɗan kalli ita taho da sauri sauri ya ma ake wannan amshinan taho da sauri sauri ɗan uwana taho da sauri sauri eh dan dan da kai da kai wagan da kai da fatini jar taho eh. da sauri kai ku taho da sauri sauri mu zo mu kalli wannan bidiyo taho da sauri sauri mu kalli wannan bidiyo to shi kenan ku zauna a gaban talabijin zamu ci mu eh. sauri sauri taho da sauri sauri sauri sauri taho da sauri sauri binta ah, wannan abu yau jama'a na This is Kima 190 Collabo.

sada suna ta buya don kunya habibu kima ya farke musu laya abin gwanin ban daɗi yau al'umma a zuciya ta daɗi ya kan kama da ko a bar so na zo mu ɗauki hanya mu je mu hau aeroplane ya kai mu nahiyar europe nake batu mu je ki gano duniya Taho da sauri sauri, kare da ɗan uwana, taho da sauri sauri. to a ah, yanzu mun je mun kalle ki wannan bidiyo na taho da sauri sauri eh, eh taho da sauri sauri kai da party Niger ba a wani shekara kenan kai releasing din wannan album din ah, ai tana ɗaya daga cikin wakar da ta dade hmm. amma bidiyo dinta a wannan shekarun muke so insha Allah mm, a fitar da su mm, gaskiya ne yanzu ana cikin aikin sa eh gaskiya ne ana cikin aikin sa mu ma nan dai mun dan je mun dan kallo wani abu ne tunda ba wai gama shi aka ba da sauran to hakima yanzu a cikin wannan harkar taka ba na san tun da kai namijin duniya ne ko ba haka ne kawai kai daga nan ma na san cewa eh dole ne za a sara maka waɗansu irin ka gane irin waɗansu irin matsaloli ka dinga fuskanta a cikin wannan harka irin ta hip hop wanda irin ba za ka manta da su ba yanzu kai superstar ne amma da kafin ka zama superstar ka fuskanci su da yawa shi ne ke so ne ala kulle halin dukkanin ah, bawa wanda ya shigo cikin jama'a mm. harka ta jama'a dole sai ya yi haƙuri kuma bai isa ya ce bai taɓa haɗuwa da wata matsala mm. ta rayuwa ba dole sai ka haɗu da matsaloli na rayuwa ba ɗaya ba biyu ba ma ƙalubale daga wajen jama'a zuwa jinsin su ma ko bangarancin su ma mm. daga kan babba da yaro da kowa da kowa mm, dole za ka samu irin wannan matsalolin na cewa lokacin da na taso na fito maimakon da na samu ɗaurin gindi da goyon baya daga wajen wasu abokanai na mm. tsiraru daga ciki kenan wasu kuma da aka fito harkar dole sai ka samu a yanayin tara mm, da kyamata da sauran abubuwa da ka fuskanci to irin wannan matsalolin da an same su amma ni sun daɗa zame mu wani abu na mm. ƙwarin gwiwa eh, wajen na gabatar da abu wanda ma zai ta dake kamar yadda da karfafa maka gwiwa ma ka daɗa tashi tsaye kenan ba <clears throat> eh. da wannan na yi haƙuri a cikin abin sannan kuma na ci ribar harkar yau a rayuwa na yi nasara gaskiya da lokacin da na fito ina rubutu waɗanda suke jin wai wai wai saboda wai suke ji so da ni ban ɗauki kaina cewa ba wai kar ku ce na yi gadara ko kuma na ɗauki kaina wata uwa ba haka ba ne wannan magana ce ta zo a yi ta mm. yawa duk lokacin da nake a rayuwata kawai dai in gutse dai ma magana tana da yawa mm. kawai ni mutum ne mai sirri za mu zo mu zauna da kai a kana yin abu ina yin abu amma ba za ka taba sani cewa ni ina yin abu ba mm. wannan shine abin da yake faruwa gaskiya da wannan na yi nasara wanda suke girgi na yan tsirari sun san ina yi gaskiya ba na zuwa wuri da ya turi in ce ina yin kaza ina yin kaza ko kuma kai ne kaza ko kuma kai ne kaza ko dan ka san wani abu eh. to da dama wasu ba su sani ba amma abokanai na sun san da cewa wani fa marubucin waƙoƙi ne irin na fina kina gaskiya sannan da na zo kuma na fara yin waka tsiraru abokanai na akalla a wannan lokacin wajen mutum uku ne suka sani mm. suka san da cewa ma ni zan je in yi waka ta farko da na zo na yi ta na ɗauki wakar a wannan lokaci irin na je na bada ita gidan rediyo a tunis sai da aka samu wajen wata biyar zuwa shida ma mm. fin shekara wanda na bashi tracks din a wannan lokacin baya play da karshe ma cai sidin ya bata mm. amma dai na yi haƙuri eh, aka sake yin aka har gaskiya to su yanzu kamar waƙoƙinka kuma ba kima hmm? kasan kowane mawaƙi in za ka lura cewa akwai irin salon da yake ɗaukowa <clears throat> da mutane suke amfana kai shi fasta ne kasan kana yin waɗansu abubuwa za a ga yara <clears throat> da waye suna kwaikwaya a cikin su ko to kai kuma waƙoƙinka waɗansu abubuwa suke koyarwa da mutane suke koya har ya zama musu mai amfani a cikin a community cikin society cikin inda jama'a da suke zaune wanda su kar da shi a cikin gari Mm. wato abinda waƙoƙina suke koyarwa nake magana a kai mm. tashin farko waƙata tana magana ne akan gudun duniya ok gudun duniya gudun duniya idan za ka so mutum a addinance aka ce ka so shi don Allah in za ka ƙi shi kuma ƙi shi don Allah mm. don haka idan za ka so duniya ka so ta kamar ba za ka mutu ba don haka idan za ka so lahira to ka so ta kamar yanzu yanzu din nan zaka iya mutuwa gaskiya ne abin da addini ya zo da shi to ni abin da harshe na yake kadawa ala kulli halin eh, a cikin waƙoƙin ka kenan ne kawai gudun duniya gudun duniya saboda na fi yin waka a bangaren hassada mm. mayaudara mm. men and female mm. zaman aure duk wanda yake duk wanda abubuwan ya fi eh. sai kuma barkwanci da sai kuma daga eh gaskiya ne so kuma ka saka kuma wannan wani abu ne wanda mabiyan ka su gaba da sa suna jin shi kamar karatu ne ko ba haka ba to kuma sannan yanzu abin da zan so shine in ji ba kaga mutane sun jima suna jin ka sosai kuma da can sun ji waƙoƙinka da suka shigo kasuwa da mutane sun samu ko ina yanzu akwai wani album da yake tafe da kake son haka sakawa mabiyanka wanda domin su sare ni na masu albashir kenan yana zuwa album din to mun <laughs> ji gashi kuma ka shakata da mai saurari <laughs> eh. waka guda daya mai <laughs> zaman kanta kafin ka zo ka bashi ta biyu ai eh, ne album din yana nan fitowa a kasuwa sabon album din kenan zuwa kasuwa a gaba album din yanzu aikin sa muke eh. don haka idan mun gama shi sai ka san cewa akwai abubuwa irin na sensory mm. da sauran ah, matsaloli dai da ke eh, da an gama gyara shi waye-waye sai mun gama wayannan abubuwan mm. kafin sanan sai a to akwai to akwai wata waka na san ka suna bin irin abin da mutane suke amfana da shi za su mm. koya mm. kuma shine muke cewa da hip hop din kenan kafancin mai sako wanda mutum zai fahimta kuma zai koyi wani abu amma akwai wata waka ina so in san ita wakar <clears throat> menene ita sakonta me a cikin sakonta amma dan ni makokin da waka da tafi min daɗi kenan to be sincere mm. wanda zaka ji ma ana cewa ni zan zane zane eh menene ma ake karasa da dan ni na mata da kyau eh ita yarinyar wannan waka mm. ta wani ubangidana ne okay ya kyautata ma kenan ya kyautata mu ya kaunace ni ya so ni mm. ya kuma kara mun karfin gwiwa eh. akan cewa a doron harshe na da mafito na waka ta da nake in ci gaba a kai kada in sauka daga kai don da harshe na baya kada batsa mm. sannan baya kada zagi sannan baya kada abubuwa yana ɗaya daga cikin manyan mutane ne a garin nan mm. babban mutum ne a garin nan tun da an riga an san gaskiya ne an san shi eh so shine sai ka sai ka amfani da sunansa eh, sai ka faɗi irin gudunmuwar da ya ma baka a ciki a rayuwa shi sa ka ɗazi na ce da kai akwai wani wanda ya agaza maka to ina kaman kaman baka fahimci tabbata ba okay wacce magana eh, take magana eh, eh nake nufi ko dan sanda suka agaza maka a tafiyar ka ko da ba duka ba eh. za ga ana iya samun wani mutum ɗaya wanda zaka ga ya baka gudunmawa ko ba ka bane to shine a dalilin da yasa maka ke nake tambaye kwatan kaga akwai Aminu Ado kenan ah, ko akwai Aminu Ado eh wannan ni mm. dogare Aminu dogare to abin da yake faruwa mm. ya bani gudunmawa mm. gudunmawa da ya bani wannan kada ka je da nisa wannan kadai gudunmawa ce gaskiya ne wannan kaɗai gudunmawa ce cewa gyara kayanka da Allah mala mm. hausa suka ce bai taba zama mm. bai taba zama wai sauke mu raba ba ba gaskiya ne don haka kima yi kaza karka yi kaza mm. mu muna sauraron ka gaskiya ne kuma duk gari mu karka ɗauka cewa wai ƙananan yara da matasa da safa-safa da waye suna sauraron ka kamar yadda duniyar kano cike da bayanta ta riga ta san mai suna ta mm. san shi ce ni ba sha sha sha ba <laughs> don haka shi yasa ba na jin abu na shashanci gaskiya to abin da kake yi ka ci gaba kuma mu a kwana a tashi za mu zo gurbin wurin inda mm. yake yana da korafi a ko wasu mutanen ku gaskiya wanda suna harka mm. muna son harka saboda yana bani tarihin rayuwa yadda ya yi karatu a ingila yanayin yadda ya zauna germany ya mm. waye ya faɗo wani mawaƙi ma a amerika ya ce da aka ba shi lokacin da zai ga mawaƙin sai da ya kai wajen wata uku kafin ya shi saboda celebrated ne eh. ya ce ya ji daɗin abu mawaƙi ba ƙaramin mutum ba ne amma da daman wasu suna kallon sa kamar mutumin banza ya ce ba haka ba ne ya ce dalilin abin da ya sa ma ya ƙi shigowa ciki mm. mun fito mun ce hausa hip hop ka mm. fuskanci mm. za mu yi waka da yarenmu na hausa kuma salo irin na gargajiya kar mu tafi wancan bangaren mu dawo kan dan gambara ina dai faɗa wannan shine kakanmu mu a hausa hip hop tunda ba rerawa yake ba kadawa yake faɗi kalma sai ta sauka a tsakankanin kiɗan hip hop gaskiya ne to wannan shine abin da yake faɗi to yanzu uh, kaga shi nan kaga kaga shi Aminu mm. wato wani mutum ne wanda ya baka gudunmuwa a rayuwa kuma ya tallafa ma ya nuna maka su abu da za ka yi mai kyau da mara kyau kafin mu tafi saboda ka ga nan still dai muna cikin wannan supermarket din dai ko ba haka bane kafin daga sayayya dai ka rike ni chap eh to ai kai din ne in ba a ke ka anan din bane sai ka ware ba za sa ce ganin ka mu je mai ta yawo ma a rasa ka a gari shi sa saboda mun san cewa kai kanka kana da bugin da wadansu can zaka je kai aiki cin zaka je kenan kafin ita wannan wakafa sai ka yi min ita ne ka gane a nan dan wani viral video ma za ka dan tasowa mutane domin su filin ɗinka ni kaina kuma ka sanin ji daɗi domin ne waƙar da ma ni nake so kenan kullum na ji kana yin ta ko na ji an saka ta a rediyo sai in ce come on man ya kamata in saki rap ma ni kaina akan abu eh <laughs> eh. <laughs> eh gaskiya ne kuma ni ma ba ne a wuri na to saboda haka yanzu dai mu dan haura sama kan mu dan you know kai kun san mun shigo cikin supermarket kan mu je mu takura mu ta muna ta surutu now miss ji you know ya zo nan amma dai duk dai a cikin shirin mu da na hip hop da mu ba ruwan mu saboda ku ci gaba da bin mu dai kawai <laughs> bari mu je sama Yeah. Nizani zani zani zani in yi gaisuwa alhaji adi da zani zani zani in ya gaisuwa alhaji ado aminihin magarkon talakawa a nan garin kano in ya gaisuwa na ce miki bake kadai ba na ce miki bake kadai ba na ce miki bake kadai ba na ce miki bake kadai ba ni alhaji ado zan gaidawa dan aminu garkuwa nawa abun talaka mai gida nawa kaya na anan karkuwa tawa hawa ga in kin dubawa ta ya ce ba ta kosarwa gaskiya ga amir sanne sannan ka mijin hajiya gai na kai sheka hakan nan kawai ina lura yau da Habu har a sama ku ni kan baba ba za na manta ba murtala a gaishe kaɗan baba amina tuka gaisuwa tawa ina safiya yar gidan baba na ce miki bake kadai ba na ce miki bake kadai ba na ce miki bake kadai ba na ce miki bake ba zani zani in yi gaisuwa alhaji ado aminihin magarkon talakawa zani zani zani to a kima yanzu mun je mun kalli ita shi kan shi wannan baral video din na kalla mm. na gani mm. irin ka sani ita ce ta mm. kuma a yau ne ma ne ka biya mun saboda wakan nan ko ta wannan amina haduɗin da kai ko is a hip hop song amma hip hop ne da yake da wani flavor ka gane da za a ji mutum irin abin ɗaya bayan ɗaya kake bin abin kana rap a kan beat din a kan kiɗa ita kanta wacce ta kursin wacce ce wannan ita kuma da ta ɗaukan muku wannan kursin wannan wadda ta yi wannan chorus murjanatu baba ce ok murjanatu baba ce to kaga irin abin da yasa muke cike na a ci irin da yan waƙoƙin Hausa da yan hip hop suna mixing suna suna haduwa suna yin irin featuring juna ana waka guda daya to za ga ana fitar da wani abu flip daban da mutane za su so kabance ni yawwa so to yanzu a game da na tambaye ka dama maganar a album ɗinka hmm. ka gaya mun cewa is irin ready at any hmm. time in ka gama komai da komai hmm. zai fita to ɗan zan so sani kai asalinka asali ma tukunna da na manta ban tambaye ka bacin wai kai haifaffan kano ne a wace unguwa ina ne ku gaskiya ne wannan ka yi min can baya wadda ya kamata a ce kusan ma din tun da farko ita muka fara eh. so a tarihi na a takaice kenan mm. an haife ni a cikin garin kano mm. haife ni a sheka makaranta hmm. karamar hukumar kumbotso eh. inda na zo na tashi a unguwar sauna hmm. cikin karamar hukumar nasarawa to a nan na tashi baya ga dan datawa zuwa wasu 'yan shekaru haka hmm. ina rayuwata a wajen daga nan sannan na dawo muka sake komawa unguwar tudun mutala da mm. zama duk a cikin onda nasarawa local government kenan to don haka inda na kasance rayuwar tawa dai a yanzu mm. ba a mahaifar tawa nake a zaune ita sheka makaranta din ba yanzu ina nan tsakanin ita saunan mm. da kuma tidin mutala ok eh, a cikin nan nan kake zo yawa wannan shi gaskiya ne yawa nan ka tashi nan ka girma to kamar yanzu mutanen ka na can in wannan unguwannin suna alfahari da inda suka ga cewa daga unguwa haka fito haka zama su ba su ta kuma hmm, gaskiya to alhamdulillah hmm. rayuwa suna alfahari da ni gaskiya ne ah, kamar yadda ka nema din hmm. suna yin alfahari da ni rayuwa dai ba da ba ta faruwa kuma eh, eh. tana wannan wata mawagiya da take cewa rayuwa tana faruwa kuma mm. tana waye eh, so duk rayuwa ba za ka ce za ka zauna da masoyanka ne zalla hmm. ba makiya ba dole harkar rayuwa da masoya da makiya dole sai ka yi rayuwa da wayannan saboda ma'aikin Allah ma haka ya tashi da irin wayannan mutane wato yanzu kamar tun daga wannan tafiyar ka da ka hmm. fara zuwa yanzu ba hmm. waɗansu abakacin ma burinka cikin wannan harka wanda za ka yi alfahari da shi gaskiya na cimma abubuwa da dama buri a cikin rayuwata mm. tunda ko babu komai mm. ko babu komai mm. na samu ginanniyar rayuwa wacce ba zan zo in durƙusa gare ka in ce ba ni ba ka fuskance ni zan nema da ɓargona da jinin jikina ka fuskance ni eh, in yi wa kaina abin da nake so nake zan ji ma rayuwata daɗi mm. sannan zan yi wa mahaifina mm. zo in yi wa mahaifiyata Allah ya ganta da gafara mm-hmm. sannan in yi wa duk wani ɗan uwa nawa mm. wanda yake tare da ni babu wani wanda zai yi kuka da ni sai dai wani abu kuma saransa mm. a cikin zuciyarsa amma kowa lafiya lau nake zaune da shi na samu da fara na samu suna mm. na gode wa Allah subhanahu ta'ala ba ni ne wa kaina ba shi wannan wata wannan nasara ce yawa sanan kuma yawa sanan kuma na zauna da kowa lafiya in ka neme ni insha Allah duk da bukatar da ka zo zan ce ma ungo mm. saboda me saboda Hausawa sun ce hannun ungo baya rasawa to lillahi alhamdu ba sai an mm, fito na wannan wata babban nasara ce eh, babba da ka samu to su kuma yara kuma fa kasan tun kai ka jima mm. akwai waɗansu yara da ka din kaɗan taho da su su ma kaɗan saka su a cikin layin wannan harkar akwai yara da dama an mm. samu sun fito kasan idan ka ɗauka hazinkai superstar ne duk a inda ka tashi zaka ga akwai masu kewa masu sha'awar abin a inda kake sannan akwai waɗanda ba sa so din mm. kamar yadda ka tambaya a baya gaskiya ne gaskiya ne akwai wanda suke kauna akwai kuma wanda ba sa so to waɗannan wanda suke kauna din akwai su sun fito a inda nake mm. kamar tsakanin ita wannan unguwar sauna din da nake gyama da tudun mutara to don haka waɗannan bangaren na taso ka gani duk da yake in ka kalli sauna ni ni kaɗai ne fitaccen mawaki mm. babu wani mawaki wanda ya kai ni a wannan unguwar gaskiya ne ka fuskance ni mawakin da zan ce ya fi ni fice a wannan unguwar mm. dan in daɗa bashi girman sa shi ma zan bashi eh. mawakin annabi ne amma dai zance ne akan rayuwa akan <laughs> eh, wane ne eh. ya sai dai bu bayana amma unguwar tudun mutala suna da artist mm. da dama wanda za a iya kiran su sanannu duniya ta riga ta san su mm. suna da irin su aminu ala irin su wani sagiri lalayo eh, eh, irin su ah, sani danja duk area sa ce gaske da area sa fuskanci to suna da artist to yanzu wannan bidiyon da ba mu nuna shi ba in mm. za mu iya tafiya yanzu kenan mu je mu kalli wannan ɗaya bidiyon ko saboda kaga lokaci yana ja saboda aka dole da mu je mu kalli wannan bidiyon mu je mu da to masu kallo muna tare da ku cikin wannan da shirin da ya namu dai na H hip da kad kuma ta dai fa kuna tare da Amina Abba Umar aka enormous D aka The House of Rapper aka kai kai kai kai kai mana kina da kima tausaya mini ina na dama dakata mana ina bayani dakata mana ina bayani saya ki ne ina ta nuni na ta tabbas a zuciyarki na ta tabbas a zuciyarki na ta tabbas a zuciyarki ina da daki da zanyi mulki na faɗa miki kina da gurbi na faɗa miki kina da gurbi iya ta kirki ina ya bai zo kai ya so ce kina da sa'a ke kaɗai ce kina da sa'a kina da ɗa'a cikin daƙiƙa na fahimta kina da kunya ido na sanya kamon yarinya ga furan nan irin daren nan a zamanin nan ruwan zuman nan ke ta mana kina da kima tausaya yanzu mun je mun kalli wannan ah, bidiyon na san mutane sun ji daɗi sun daɗa fahimta cewa ɗanladin kima fa yau yana cikin shirin hip hop ko ba haka ba ne yanzu zan so in ji ka gane waɗansu shawarwari kuma za ka bawa yaran da suke tasowa ganin cewa kai fa ka ji kana wannan harka fa. to gaskiya ƙalubalen da shawarar da zan bayar mm. ah, game da wannan mataki na wakokin hausa hip hop mm. da allah a yi haƙuri ita gaskiya ce take da zafi mm. ƙarya kuma daɗi ne da ita Gaskiya. to kamar yadda muke ɗan halartar zuwa wurare da dama muna shiga samina samina tunda duk muna haɗuwa ya mu ya mu a wurin mm. ya kamata mu ɗauki wannan gargaɗin da manya suke yi musamman ainihin manya-manyan makarantu da ake gayyatan muke zuwa mm. faɗin jihar kano da tsallake ga baki da. Mm. duk inda muka je muka zauna inda arewacin ƙasar nan ne akan yi magana cewa kun fito kun ce hausa hip hop to in za ku yi waƙar ku yi waƙa da salo da mm. launi mai daɗi kar ku sa zagi gaskiya ne sannan kar ku sa zambo gaskiya ne yauwa duk abin da za ku yi wani abu da zai ba mutum dariya ko ya bashi faɗakarwa ko ya bashi nishaɗi watan ya koyi wani abu yawa ya koyi wani darasi a ciki mm. sannan babban abin da yake damun manya da suke fama da mu mm. sun ce mu mun ce hausa hito mm. amma idan muka ce ya ki zo nan yar yarinya mai fuska kyakkyawa mai annuri ga haƙoranki a jerere eh. kin yi waye ga ki yar beautiful eh, to nan sai ya ce <laughs> idan babba ya ji sai ya ce wagar ka gina ta an yi rafin din da eh, ake yi da eh. tura suke kuma da harshen hausa na <laughs> gane abin da ka ce amma a mazauni na ni ni ba haushe mm. da ka zo sai ka ce ga ki yar beautiful sai na rena ma ya ce saboda ni ba harshe na ba ka gane ai mu kuma a wajen mu mm. mu gyaran waga ce mm. saboda zamanin baya yiwuwa dole sai da wanka da ɗauraya mu a wajen mu gyara ne ka fuskance ni ga ki yar beautiful sai ka ji eh. babba ya ce ma nan sai ka bata mu eh. mun haɗu da wannan kalubale a mm. sauran professors jami'a da waye mm. ana yawan gaya mana wannan in ka taho da wakar ka hausa kake yi kace hausa hip hop to kai ta ƙarshe da wannan abin da ka fara hmm, amma wannan kalma da za ka faɗa mm. ka gaya min in ka ce da ni ke wace ce wannan kwatancen da na yi eh, da karshe ka ce ga ki yar beautiful eh. sai ce ni na yi makaranta na je komai mm. na san yar beautiful ya ce amma har yanzu ilimi bai wadata a eh, tsakankaninmu ba eh, yawanci ba su san menene yar beautiful din ba mm, amma duk wancan abin da gafa eh, ya sai yar kyakkyawa ka shike na sai kowa ya fahimta in ga ce ga ki yar kyakkyawa kowa ya fahimta gaskiya ne to gaskiya mm. yau na ji daɗin wannan shirin da muke tare da kai da ladin kima to yanzu zan so kai masu kallo da in sallama mm. kuma in ka tashi musu sallama fa ina son ka sake musu ɗan wani freestyling kasan shi dan yi hip hop eh, kawai daga nan shikenan kawai okay to yayi daidai <laughs> hmm, to masu kallon mu na gode na ji daɗi na ji daɗi a ah, kuma ina daɗa mai baku goyon baya da ku ci gaba da kallon wannan tasha ta arewa tv mm-hmm. saboda ba ku ga komai ba mm-hmm. don na je ciki mm-hmm. na yi ziyara a wasu lokutan baya can da suka wuce kafin in je ya tafiya in dawo nomis ji ya cafke ni don haka suna da shirye-shirye masu ƙayatarwa ku ci gaba da marawa arewa tv baya nishadi kaɗan ma kuka gani gaskiya ne eh! Mm. ina a hanyar zuwa katagon. Mm. na tunani da tuntuni na driving waya ta doka tana ta ihu ina gani da babiratin tana ta ringin na miƙa hannu da hanzari mm. hello na ɗauka na tambaya eh. murya ta so ma kamar haka cikin kalami irin haka Eh, to ya isa haka ya isa haka ya eh, na gode gaske to masu kallo dai wannan shirin dai namu dai na hip hop dai ah, ya zo karshe dai inda za mu sake sanar da ku cikin wani sabon shirin dai a sati na gaba dai kada ku manta dai kuna tare da Aminu Abba Umar aka Norms G aka The House of aka Kai Kai Kai Kai Kai Kauce Okay to madan nawa kayan da na siya mutane a nan yanzu okay it's 15000 ah, gama yan abubuwa na kuma a zan tafi to kuma sai gashi kuma Allah kuma ya dai mun haɗu da kai ni ma duba wata in zaba abin da zai dace eh, da ni kenan ko gaskiya ne to na ji wannan okay zuwa kage yanzu kamar wannan body spray ne mm. ya kamata shi ma ka ɗauke shi gaskiya ne wannan shi ma silva dalil kenan ok silva ma yana da kyau shi ma ka ɗauke shi ok bayan haka kuma akwai irin naku na jama'a ku ok ya kamata ya zanto a ce ma ka dan ba shi ma na sake zuwa kin shi ma ka ga 212 ne ok 212 shi ma ya kamata ka gaskiya ne ga wannan eh duk fa masu sauki ne mana san sun ishe wannan shi ma ya kamata a kalle okay wannan dubai ce bai hakan nan kawai ina nura da hamu har a sama Idan baba ba za na manta ba, Murtala a gaishe ta dan baba, Amina tuka gaisuwa ta ba, ina sadiya yar gidan baba. Ga ta ce miki ba ke kadai ba, ta ce miki ba ke kadai ba, ta ce miki ba ke kadai ba, na ce miki ba ke kadai ba. Zani zani zani, in yi gaisuwa, Alhaji Ado